Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace. To har ila yau dai muna waiwaye ne akan wasu daga cikin mahimman abubuwan da shirin ciwon mace ya yi duba a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma idan mai sauraro zai iya tunawa A cikin watan Mayu ne aka fara gudanar da zaben fidda gwani a lokacin da guguwar siyasar Najeriya na 2023 ta fara kadawa kuma bisa la'akari da yadda mata suka yi yunkuro mun ɗauki tsawon wata guda muna tattaunawa a game da takarar mata a zaben fidda gwanin musamman ma yadda ya shafi arewacin ƙasar kuma mata da dama sun yunkuro a zaben fidda gwani da aka gudanar a jihohi wanda nasararsa zai ba da ƙarfin gwiwar samun wakilcin mata yadda ake bukata a babban zaɓe mai zuwa shekara ta 2023 sai dai kuma ta yawa daga cikin matan sun sha kaya kamar yadda hajiya hassana tukur wacce ta nemi tsayawa takarar majalisar tarayya a mazaɓar kazaure a jihar jigawa da hajiya maryam kofar mata wacce ta nemi tsayawa takara a majalisar tarayya ƙarƙashin karamar hukumar birni ta kano suka shaida min tabbas mata sun fito ta karkaru da yawa a matakai daban-daban musamman ma kamar mu a nan jihar kano kusan mu uku zuwa hudu ne muka fito takara wanda na san daga cikinsu guda biyu sun janye mu biyu mun shiga zaben fidda gwani daya na jin a karamar hukumar kura madobi garin malam sai kuma ni da nake a nan cikin birnin kano so kusan kamar abin da kowa ya sani ne cewa mafiya yawancin mata sukan samu gajeren gajeren zango a wajen takarkaru na neman kujeru a siyasance a wannan ƙasa tamu duba da yadda kusan ni abubuwan da na la'akar da shi shine mata muna da tasiri kwarai da gaske a cikin harkokin siyasa domin kashi 80 bisa ɗari na zaɓuɓɓuka da ake yi zaki ga mata ne suke gudanarwa a iya tunanina na yi nazari kwarai da gaske cewar maza sun gano cewar mata muke da rinjaye a harkokin zaɓe domin wahala ka ga cewa cewar mace tana babakere da danniya akan harkokin abubuwan da ake samu na roman demokradiyya kuma da inda 'ya mace take za ki ga cewa ba ta da buri iya gina nata hajji hassana menene ra'ayinki game da batun delegates to delegate zai yanda ƙasa take da yanda yanayin rayuwa yake yanzu kowa na cikin matsi sai mai tsananin tsoron allah zai bi doka ya tausaya wa talaka ba zan ce in wani ya musu alkhairi kar su karba ba domin mutum za ka shiga rayuwarsa tunda baka san matsin da yake ciki amma su ji tsoron allah kada su je kuɗin nan ya sa su je su zaɓi mutum daga baya su bar talakawan mu cikin damuwa da wahala ke shaida ce duk mai shiga social media ya ga duk abubuwan da suka rinka faruwa a kan delegates ai ba najeriya kadai take yin zaɓe ba kuma da yawa in suna kallo za su duba su ga yadda mata da maza suke da jajircewa a wata ƙasar talauci eh an sani amma ka tsaya a kan ra'ayinka kamar su ma yanzu duk wani hali da talaka ya shiga su ne na farkon wanda suka fara kirkira su delegates to amma yawanci mu a nan wajen karkara ilimin ma bai ishe su ba yawancinsu sai a samu wanda ba su da ilimin ko na addinin ko na zamanin wasu ne da suke cikin wahala sai a naɗa su sannan a ranar 29 ga watan yunin wannan shekarar ne muka karbi bakoncin 'yar takarar majalisar wakilan najeriya karkashin jam'iyyar pdp a mazaɓar gezawa da gabasawa barista amina umul khair bibi faruk jam'iyyar mu dai nan kano tun kano na fi sani na san mata guda hudu ne suka fito suka kai har matsayin fidda gwani a cikin su kuma guda uku sun yi nasara yanzu suna jiran babban zaɓe amma a sauran wurare gaskiya a najeriya ko dan zaman da aka rinka yi na san mata da yawa sun fito a ƙarƙashin tutar pdp hakika idan mutum ya kalli zaben nan da aka yi na fidda gwani to dole a ɗaga wa pdp tuta don gaskiya ta yi rawar gani don pdp ce kawai ta tsaya ta yi zaben fidda gwanin nan yadda ya kamata a yi shi ba zancen wai an naɗa wannan ko an bawa wannan ko kuma ana ganin wancan ne ya kamata ya gaji wannan duk ba a yi shi ba kowa fitowa ya yi aka gwada kwanji mutane suka zaɓi wannan ransu ike so na dawo gare ki hajiya maryam a da yawanci batun al'ada da addini yana jawo wa mata cikas wajen tsayawa takara yaya lamarin yake a wannan kara? gaskiyar magana kusan a wannan lokacin bai ma yi wannan tasirin sosai ba domin ni a kankin kaina na fito takara a tsakiyar cikin ƙwaryar birnin jihar kano kusan mafiya yawancin ma waɗanda suka fi bani goyon baya a zahiri da baɗini zaki ga kashi tamanin ma maza ne domin matan ba su kai ga gacin da za su fito su bani ba suna jira suna dako su gana shallake matakin jama'iya kana kuma su fito su bani gudunmuwar da ake da bukata so magana yanzu an samu wayewar kai ba a tunanin mace ko kuma namiji musamman ma za a dubi irin matakan da ake nema misali kamar yanzu ni majalisar tarayya na nema kuma ita wannan zaure da ake zuwa na majalisa za ki gaba wuri ne da ake bambance mace ko namiji ba so magana ce kawai ta wane ne wanda za ka aika ya je ya kai maka saƙon kuma idan ya karɓo saƙon ya sake dawowa ya kawo shi. Hajji Hassana? a wannan time ɗin da muka fito gaskiya mata mun fito kuma da ƙoƙarin mu ga an mara mana baya to amma ko sun dubi al'adunmu ne ko kuma sun fi son mazan ne su jagorance su gaskiya ba mu samu haɗin kan da ya kamata ba daga sama mun samu. Kazalika a ranar 18 ga watan Mayun shekarar nan ta 2022 ne muka tattauna da Honorable alima Suleiman wacce aka fi sani da Halima Lafiya Jari. Shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar Kano. Da Hajiya Halima bin Umar ta kungiyar Women in Media a game da takarar mata da kuma dalilan da suka yi tasiri a kansu. Hajji Halima, menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar Kano? Muhimmin abu ban yi tsammanin ma akwai zaben fidda gwani ba, saboda kwanaki can gwamna ya fito ya ce mataimakinsa shi ne suka amince zai yi takarar gwamnan Kano da kuma tsohon kwamishinansa. zai zama mai taimaka masa na ɗan majalisar jiha dai ba a yi ba saboda haka ban tabbatar ko duka an gama ba amma na state assembly dai gaskiya tukuna da ɗan saura ba a ƙarasa ba. honorable halima in kika dubi wannan ƙungiyar gamayya ta mata daga jam'iyyu daban-daban abinda ya kawo har mutane suka fito daga fanni daban-daban suka yarda su zo su cure wuri daya, wanda babban abin da ya dame mu a cikin wannan tafiya shine yanda za a yi a ba mata damar su suma a siyasance an ce mana mana da kashi 35 wanda wannan labari ne a baki babu inda aka aiwatar da shi babu inda kuma ake amfani da shi ko aka yadda ma a yi amfani da shi musamman a siyasance nan muka fi bukatan waɗannan abubuwan wanda hakikanin gaskiya mun rasa ya zami mun fito mun yi ihu mun yi lallami mun je mun roƙa duk kamar an shafe da ruwa. Tuwararru bana mata sun fito sun yi ta zanga-zanga domin neman gwamnati ta ba su akalla kaso talatin da biyar cikin ɗari na madafun iko wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi umarni da a wa mata domin mata su samu ba da su wajen ci gaban al'ummarsu. Wani tasiri wannan zanga-zangar kike gani ya yi wajen fitowa mata tsayawa takara? Aini zan ce ya yi tasiri kwarai da gaske saboda ko a Kano akwai akwai mata da na sani sun fito a jam'iyyu daban-daban kuma alhamdulillah sun samu takara duk da allah ya ba su wannan takarar tun da dama yawanci inda matsalolinmu suke zaben fidda gwanin nan ne duk sun tsallake wanda kowane taron kin san an yi wasa da dala to amma alhamdulillah yawanci zaki ga matan sun tsaya abinda ake cewa onopos ba wani Hajiya Halima wasu irin kalubale mata suka fuskanta a wajen wannan zaɓe na fidda gwani duk da cewa har yanzu ba a kammala ba. Idan kika maganan kalubale wallahi abubuwan suna dewa wanda mu fara gaji amma fa ba za mu fa mu ajiye fa domin duk abin da ka ɗauko na alkhairi kakka yadda ka ce ka gaji dama so ake a ce ka gaji wanda idan aka zo aka fara zancen nan sai ki ga an ɗauko fannin addini an ginda a kai da al'adunmu na hausa a ɗora a ginda a kai abubuwa da dama a ɗauko a ɗora a kansa wanda ni har gobe ina tambaya cewa shi addinin da al'ada nan bai hana mace zuwa filin zaɓe ba ne wanda annan turmutsutsun ike wata ma a wurin zaɓen take haihuwa wata da goyo a bayanta ko mun ƙanƙanta tana wurin nan wata da tsohon ciki tana nan a wurin nan sai fito wanda mace ta yi ta ce eh tana son ta fito ta wakilci yan uwanta sai a ce a'a daga ƙarshe an zo an bar mana wata kujera ta gado da an yi magana ɗaya biyu sai a ce miki woman leader to ya kamata kamata a ce kujerun na a fara raba shi biyu a ba woman leader a ba man leader nasa sai mu san cewa eh, su adalci suke a wannan wurin amma ba shi muke bukata ba mai sauraro iya abin da lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya.